Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu mu barka da wannan lokacin da fatar kun wani lafiya ga labaran namu na safiyar yau kamar haka. ‘Yan bindiga sun kashe sojoji uku da ‘yan sanda hudu a Zamfara. Sojojin Najeriya uku da ‘yan sanda hudu ne suka rasa rayukansu bayan da wasu ‘yan bindiga suka yi musu kwantan bauna a lokacin da jami'an suka yi yunkurin dakile harin ‘yan bindigar a Zamfara. Gidan talabijin na Channels ya ambato kwamishinan ‘yan sandan jihar Muhammad Dallajan na cewa cewa 'yan bindigar sun shirya kai hari kan wani kamfanin gine-gine da ke aiki a kan babban titin yankin. Ya kara da cewar nan take jami'an tsaro suka ruga zuwa yankin domin dakil harin. A nan ne kuma 'yan bindigar suka yi masu kwanton ɓauna tare da buɗe masu wuta. Mun rasa sojoji uku da 'yan sanda hudu inji CP Dallacem, sai dai ya ce duk da haka jami'an tsaron sun yi nasarar dakil harin 'yan bindigar. Harin na zuwa ne bayan da wasu rahotanni suka ce wasu 'yan bindiga a kan babura sun tare babbar hanyar Gusau zuwa puntuwa da safiyar ranar ta Alhamis, inda suka yi awon gaba da matafiya da masu yawa. wani rahoton namu kamar haka, Gwamnoni sun kai ziyarar jaje zuwa Maiduguri. Gwamnonin wasu jihohin Najeriya sun ziyarci birnin Maiduguri domin jajantawa gwamnati da al'ummar jihar bisa iftila'in ambaliyar da ya auku wa birnin. Gwamnonin da suka ziyarci Maiduguri sun haɗa da na Lagos Babajide Sanwo-Olu da na Ondo Luke da na Adamawa Umar Fintiri da kuma na Kwara Abdulrahman Abdulrazak. Gwamnan Lagos wanda ya bayyana ambaliyar a matsayin mummuna ya ce gwamnoni sun jajanta jajanta wa iyalan mutanen da lamarin ya shafa kamar yadda ya wallafa a shafin sa na X. A matsayin mu na al'umma daya yana da muhimmanci mu haɗa kai don samar da agaji da taimakawa aikin ceto tare da tabbatar da cewar waɗanda lamarin ya shafa sun samu tallafin da suka bukata in ji gwamna Sanwo-Olu. Wani rahoton namu kamar haka: Gwamnan Zamfara ya ɗauki nauyin karatun zakakuran ɗaliban jihar. Gwamnan jihar Zamfara a Arewacin Najeriya ya ba wasu zakakuran ɗalibai talatin tallafin karatu domin su yi karatu a sakandaren gwamnatin tarayya ta Federal Gwamnan Academy da ke Suleja ta jihar Neja. Gwamna Dauda Lawal ya bayyana haka ne a jiya Alhamis lokacin da yake ganawa da ɗaliban da kuma jagorancin Cibiyar Muhammad Kabir ɗan Baba Santa. for Women and Youth Development Center a fadar gwamnatin jihar da ke Gusau. Mai magana da yawun gwamnan Suleiman Bala Idris ya ce cibiyar tana taka muhimmiyar rawa wajen nasarar da jihar ta Zamfara ke samu a ɓangaren ilimi. Sanarwar ta kara da cewar yawancin ɗaliban da suka fi samun nasara na makarantun gwamnati ne. Wannan nasara da kuke kuka samu ta nuna cewar gwamnatinmu na ƙoƙari wajen inganta ilimi, a cewar Gwamna Dauda Lawal. Ga wani rahoton namu kamar haka, Shugaba Tinubu ya gana da Sarki Charles na Ingila. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gana da Sarki Charles na Ingila a fadarsa ta Buckingham da ke birnin London. Mai taimakawa shugaban ƙasa kan yada labarai da tsare-tsare Bayo Ananuga shi ne ya sanar da hakan a wata sanarwar da ya fitar rana Alhamis. Sanarwar ta bayyana ganawar a matsayin tasiri wadda ta ƙara nuna alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Birtaniya. Shugabanni sun tattauna batutuwan da suka shafi ƙasashensu musamman matsalar sauyin yanayi kamar yadda sanarwar ta bayyana. Senegal ya kara da cewa Shugaba Tinubu da Sarki tale sun tattauna hanyoyi da za su iya yin haɗaka musamman a daidai lokacin da ake shirin taron cof na 29 da ke tafe a ƙasar Azerbaijan da kuma taron ƙasashen renon Ingila wato CHOGM da za a yi a Samoa. ya ce Tinubu ya ƙara ta kudurin Najeriya na yaƙi da matsalolin sauyin yanayi a irin yanayin da zai yi daidai da tsare-tsaren makamashin ƙasar. Wannan ne karo na biyu da shugabannin suka gana bayan ganawarsu ta farko a Dubai a taron COP na 28 na bara. gani rahoton namu kamar haka. IMF ya nemi Tinubu ya tausaya wa talakawan Najeriya, a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara a kan ƙarin farashin man fetur Asusun Lamuni na Duniya IMF ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta ba ɓangaren rage wa talakawan ƙasar raɗaɗi muhimmanci, da yake jawabi a tattaunawarsa da gidan talabijin na IRIS TV a jiya babban wakilin IMF a Najeriya Dr. Christian ya ce har yanzu ba a kai farashin man fetur ɗin asalin farashinsa na kasuwa ba, wanda hakan ke nuna cewar za a iya ƙara farashi a nan gaba kamar yadda jaridar bingan ta ƙallato. Idan ba a manta ba, shi ma kamfanin NNPCL na Najeriya ya bayyana irin wannan matsayar a baya. Babban jami'in na IMF ya bayyana damuwarsa akan irin wahalar da 'yan Najeriya suke ciki a sanadiyar wasu matakai da gwamnatin kasar ta ɗauka. A cewar abk ina tunanin karin farashin man ya zo ne ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya suke cikin tsananin rayuwa. 'Yan Najeriya suna fama da matsaloli da dama kamar hauhawar farashin kayayyaki kamar su abinci ga ambaliya da sauransu. Don haka ƙara farashin man sai ya zo eh, man ya zo ne a daidai lokacin da tattalin arzikin ƙasar ke tangal-tangal kuma ya yana 'yan eh, Najeriya ke cikin tsananin rayuwa. Ga rahoton namu kamar haka, ambaliya ta yi ajalin mutum ɗaya a arewacin Kamaru. Akalla mutum sha ɗaya ne suka rasu a sanadiyar ambaliya sannan ta shafe sama da mutum dubu biyu a yankunan arewacin Kamaru kamar yadda ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ruwaito. Ambaliya wadda mamakon ruwan sama ya jawo ya kuma illata sama da gidaje dubu sha biyu da hekta dubu bakwai bakwai da tamanin na gona sannan dabbobi dubu biyu takwas suka ɓace tun a watan Yuni yankunan biyar na arewacin Kamaru ke fama da mamakon ruwan sama a yankin mulkin Mayo Dana. Rahotanni na nuna cewar ambaliyar ta shafe kusan makarantu ɗari biyu wadda dole ta sa dole wasu ɗaliban ke amfani da kwale-kwale domin zuwa makaranta. Waɗanda ambaliyar ta shafi makarantunsu baki ɗaya kuwa sun koma karatu a wasu makarantu da wuraren karatu na wucin gadi. Bayan haka ana ci gaba da ƙoƙarin kwashe wasu mutane da ambaliyar ta shafa a daidai lokacin da ake ci gaba da tattara kayayyakin agaji. Mummunar ambaliya ta Kamaru ta zo ne a daidai lokacin da ƙasashe masu makwamtaka da ƙasar suke fama da matsalolin ambaliya. A cadi sama da mutum 300 ne suka mutu a sanadiyar ambaliya wadda ta shafe mutum miliyan ɗaya da biyar sannan a Najeriya akalla mutum 30 suka mutu a ambaliyar Borno wadda ta sa sama da mutum dubu. dubu ɗari huɗu suka bar gidajensu.